Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz baballa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 24 ga watan Afrilun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanin labaran duniya. an gano gawarwaki 39 a wani filin makaranta a filin wani a mallakar fasto a kasar kenya daura da gabar ruwa wanda aka kama saboda ya ce wa mabiyansa su yi azumi har sai sun mutu hukumar raya kasashe ta amurka yusuf ta tura da tawagar kwararru kan yaki da bala'o'i zuwa kasar sudan domin daidaita ayyukan jin kai yayin da ake gwabza fada a kasar jami'an somaliya sun faɗa cewa rukunin farko na 'yan somaliya waɗanda suka tsere daga rikici a kartun babban birnin ƙasar sudan sun isa ƙasar habasha to har ila yau a cikin shirin za ku ji cewa hukumomin najeriya sun ce nan da wasu 'yan kwanaki za su fara aikin kwaso 'yan najeriya da suka makale a sudan ɗin da ke fama da rikici to ko me masana a fannin tsaro ke cewa na farko dai ba mu da irin kayayyakin aiki da su faransa da su amerika suke da shi ka tuna amerika tura sojoji na yaƙi ta yi ta bi cikin dare ta yi amfani da base nata na soja da ke jibuti suka shiga suka ɗauko sannan ko a wani irin hali wasu daga cikin marayun da aka kashe iyayensu a rikicin boko haram suke bayan da suka samu mafaka a wasu jihohin najeriya suna na abubakar ibrahim ali na da tun 2018 nake nan makaranta na samu amfani sosai na boko da na islamiyya duka yanzu izini na ashirin za ku ji ƙarin bayani muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda sarfila hashin gumel zai gabatar ta mafi duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ya zuwa yanzu an gano gawarwaki 39 a wani fili mallakar wani fasto a kasar kenya daura da gabar ruwa wanda aka kama saboda ya ce wa mabiyansa su azumi har sai sun mutu shugaban 'yan sandan karamar hukumar malindi john kimbo ya ce har yanzu ba a sake tuno wasu kaburbura masu zurfi ba a filin na pastor paul mckinsey wanda aka kama a ranar 14 ga watan afrilu saboda alaka da kungiyar asiri adadin waɗanda suka mutu ya kai arba'in da uku saboda wasu ƙarin mutane hudu sun mutu bayan da aka gano wasu tare da wasu cikin matukar yunwa a cocin good news international a makon da ya gabata 'yan sanda sun buƙaci kotu da raba su damar ci gaba da tsare mckinsey yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike kan mutuwar mabiyansa tsohon shugaban ƙasar rasha dmitry medvedev ya faɗa jiya lahadi cewa idan kungiyar g7 ta ɗauki matakin hana fitar da kayayyaki zuwa rasha moscow za ta mayar da martani ta hanyar kawo ƙarshen yarjejeniyar jigilar hatsi da aka cimma a tekun bahar al-aswad da ke ba da damar fitar da hatsi daga ukraine kungiyar ƙasashe bakwai masu arzikin masana'antu na duba yiwuwar hana fitar da kayayyaki zuwa rasha gaba ɗaya kamar yadda kamfanin dillancin labarai na kyodo na japan ya rawaito a makon da ya gabata wanda ya ambato majiyoyi daga gwamnatin japan kasar rasha dai ta sha yin barazanar kawo ƙarshen shigarta yarjejeniyar hatsi da aka cimma wacce za ta kare a ranar 18 ga watan mayu mai zuwa medved ya faɗa a cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na telegram cewa wannan tunani ne na wawayen nan na ƙungiyar g7 game da hana fitar da kayayyaki zuwa ƙasar kwata-kwata yana da alfanu da ba a nufa ba saboda haka na nufin za a iya mai da martani ta wajen fitar da kayan daga ƙasarmu ciki har da nau'ukan kayayyaki masu muhimmanci ga G7. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar Raya Ƙasashe ta Amurka USAID ta tura tawagar ƙwararru kan yaƙi da bala'o'i zuwa ƙasar Sudan domin daidaita ayyukan jin kai yayin da ake gwabza faɗa a ƙasar. kamar yadda shugabar USAID Samantha Power ta bayyana a jiya Lahadi. A cikin wata sanarwa da ta fitar Power ta ce, tawagar ba da agajin bala'in za ta fara aiki ne daga ƙasar Kenya a matakin farko, inda ta ƙara cewa ƙwararrun na aiki ne tare da ƙasashen duniya da abokanan hudda domin gano abubuwan da ake bukata da kuma kai agajin jin kai ba tare da wani haɗari ba. rikicin ya barke ne kwanaki takwas da suka gabata tsakanin sojojin kasar da karu 'yan sa kai na rsf da ya haifar da matsalar jin kai lamarin da ya kashe ɗaruruwan mutane da ritsawa da miliyoyin 'yan sudan ba tare da samun abubuwan bukatar yau da kullum ba To nan ba da jimawa ba Muhammad Hafiz Baballe zai kawo mana karashen labaran duniyar amma kafin nan bar mu duba wannan rahoto. ta yin da sauran kasashen duniya musamman ma na yammaci da Amurka suke ta kwashe 'yan kasarsu daga Sudan mai fama da tashin hankali. Hukumomi a Najeriya sun ce a tsakanin yau zuwa gobe za su fara jigilar ɗebo 'yan kasarsu da rikicin ya ritsa da su. wannan sanarwa da ministan harkokin wajen kasar ya yi a ranar lahadi na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan najeriya da ke kasar ta sudan ke cewa suna cikin tsaka mai wuya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da hassan mai na kaina ya aiko mana daga abuja In the next day or two, we can start, you know, we'd have got approval from the Sudanese government to start moving our uh, people. Ministan harkokin wajen Najeriya kenan Mr. Jeffrey Onyema ke ba da tabbacin cewar daga yau zuwa gobe Najeriya za ta fara kwaso 'yan kasarta daga Sudan inda rikicin cikin gida ke ci gaba da ƙara tsananta. Ministan ya ce suna jiran samun sahalewar gwamnatin Sudan ne da nufin fara kai 'yan Najeriya zuwa makwabciya ƙasar Masar daga inda kuma za a yi su domin a dawo da su gida najeriya yana mai ci gaba da cewar tuni ana magana da ofisoshin jakadancin najeriya da ke masar da sudan don tsara yadda za a yi wannan jigila a daidai lokacin da amurka ta yi amfani da jiragen yaƙi domin kwashe jami'an diflomasiyar ta sama da ɗari daga birnin khartoum su ma kasashe irin su faransa jamus da dai sauran kasashe tuni sun yi nisa wurin kwashe mutanen su da ke kasar sudan din a daidai kuma lokacin da ake wannan dogon turanci ɗalibai 'yan najeriya da ke birnin khartoum sun sha min cewar a halin yanzu suna cikin halin tsaka mai wuya a sunana abubakar babangida ina karatu a jami'ar sudan international university bangaren kiwon lafiya aji na karshe a halin da muke ciki da yanzu ɗalibai kan suna cikin fargaba da kuma neman mafita saboda yanayin da suke ciki sannan don matsalar da yake faruwa shine inda ɗaliban mu suke zaune da hostel ɗinsu da kuma apartment inda suke zaune nan ne ainihin inda ake ake barin wutan nan ne ainihin inda ake rigima kuma nan ne yan Najeriya mu suka fi yawa to akwai base mazaunin su wa'annan RSA ɗin inda suke zaune kenan Sudanese army suna kawo musu attack multiple daga sama daga ƙasa to su kuma suna ƙoƙarin kare kansu ta wannan saboda ana son a anshe shi wannan base ɗin nasu su su suna kokarin karewa so kaga dole a samu matsala to kuma yaran mu suna makotaka da wannan base to shine ma ake ganin cewa kamar tun farko ma wayo ne suka yi suka kafa wannan base din saboda wannan wurin inda wannan makaranta hostel din wannan makaranta yake a International University of Africa kenan so akwai yan kasashe da yawa wannan makarantar to wannan karan da bindigogi suke yi da kuma jirage da suke ta yawo wannan wurin shi yake sa yaran mu suke cikin tashin hankali sannan wurare da yawa zaka ga yaran mu ba wuta ba ruwa ruwa sannan idan wani emergency like medical situation ya faru zaka ga like students ba sa samun like ba hanya asibitoci duka a rufe shagunoni duka a rufe in wani emergency abu ya tashi sai dai cikin wasu dan da experience experience hakan nan mu dan iya abin da zamu iya yi ba mu samun tallafi daga kowa daga ko ina inda kowa ba mu samun tallafi yau ana magana kwana tara muna zaune ba wani abin da idan muka kira ita embassy ba wata magana ina faɗan wayan abubuwan ne ba wai dan ina so bane dole ne in faɗi gaskiya don yanayin da mu suke ciki kuma idan ban faɗi wani abin ba mu musu adalci ba akan haka suka zaɓi zama shugaba su babu abin da zan yi ilimi in faɗi gaskiya akan abin da yake faruwa kuma muna neman ɗaukin gwamnati jin wannan labarin ya samu ni daɗi. shugaban kungiyar ɗaliban najeriya ya ce gwamnatin najeriya ta fa sani cewar in har kwanaki biyun nan suka yi bata kwaso su ba to koma zai iya faruwa Farfesa Muhammad Tukur Baba wani ƙwararre ne a Najeriya. Ana iya cewa gazawa ne ga gwamnatin tarayya da ba ta yi gaugawan fito da mutane ba kamar yadda ƙasashen Amerika, Faransa da sauransu suka yi. To amma ya kamata mu yi la'akari da wasu abubuwa. Na farko dai ba mu da irin kayayyakin aiki da su Faransa da su Amerika suke da shi. Ka tuna Amerika tura eh, sojoji na yaƙi ta yi ta bi cikin cikin dare ta yi amfani da base nata na soja da ke jibuti suka shiga suka ɗauko duk mayakan ina jin watakila sun san cewa in suka kuskura suka suka uh, fuskanci america dukansu bai zai musu daɗi ba kuma kamar yadda na nuna sun yi amfani ne da iliminsu da kayayyakin aikinsu da suka je da helikoptoci na yaƙi ba mu da waɗannan helikoptoci na yaki da za su shiga wani ƙasa su fito su kansu sojojin america sai da suka yi yawo mil 800 zuwa su shiga shiga su fita kuma sun yi shi ne cikin dare abin da ya kamata mu yi amfani da makwabtan sudan chadi irin su south sudan irin su eritrea uh, egypt da misira kenan da sauransu su taimaka su uh, da kuma mu yi amfani da kungiyar afirka a ba mu cewa duk faɗan da za a yi a bar wa mutane su shiga su ɗauke mutanensu a samu kamar yarjejeniya da za a tsagaita ba da wuta na kwana uku sannan a shirya ba dole sai an ɗauko su da jirgi ba ba ma inda jirgi zai sauka kamar yadda na faɗa a baya aiko su faransa da amerika sun yi amfani ne da jirgi mai saukan angulu kuma na yaki wadda bamu da su don haka a kai su wani kasa kamar makwabtan sudan din a fitar da su yadda za a zauna kuma a a sake wani tsari da za a ɗauke su a dawo da su gida hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. Wata tawagar 'yan kasuwar Indiya hamsin ta fara ziyarar kwanaki hudu a ƙasar Rasha yau Litinin ɗin nan, yayin da ƙasashen biyu ke ƙoƙarin faɗaɗa dangantakar tattalin arzikinsu da ta karu biyo bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Indiya da Rasha dai suna tattaunawa kan yarjejeniyar kasuwanci ba tare da haraji ba, kamar yadda ministocin ƙasashen biyu suka bayyana a farkon makon nan yayin wata ziyara da mataimakin Firayim Ministan Rasha Denis Mantrov ya kai zuwa New Delhi. A cikin 'yan watannin nan da suka gabata, Moscow ta zama ƙasar da ta fi kowace ƙasa samar da ɗanyen mai ga Indiya, yayin da takunkumin da aka kaka bawa Rasha ya sa ta neman ƙarin cinikayya da ƙasashen Asiya. Daga ƙarshe, jami'an Somaliya sun faɗa cewa rukunin farko na 'yan Somaliya waɗanda suka tsere daga rikici a Khartoum babban birnin ƙasar Sudan sun isa ƙasar Habasha. 'yan somaliya 27 da suka hada da mata hudu sun isa kasar habasha bayan tsallakawa garin metema da ke kan iyaka ranar juma'a kamar yadda wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen kasar ya shaidawa sashen muryar amurka na somaliya daya daga cikinsu shine tsohon ɗan jaridar sashen hausa na somaliya sashen somaliya na bbc abdulsalam hereri wanda ya je birnin khartoum a ranar biyar ga watan afrilu domin halartar bikin tunawa da fitaccen mawakin somaliya muhammad suleiman tubek a jiya lahadi Hariri wanda ya zau a yanzu yake bayar da labarin al'ummar somaliya da ke kasashen waje ya wallafa a shafinsa na Facebook cewa ya isa birnin Hargesa na Somaliland kwana guda gabanin ranar da zai bar birnin Khartoum fada ya barke. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To duk da yake an samu sauƙin matsalar ayyukan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya iyaye da magabata na nazarin makomar wasu daga cikin dubban yara marayu da matsalar ta yi sanadin mutuwar iyayensu. wannan na zuwa ne lokacin da wasu daga cikin waɗannan yara ke samun gata a sokoto kimanin shekaru biyar da suka gabata kuma akwai shirin karo wasu marayu daga gabashin najeriya da yawansu ba zai kasa ɗari biyu ba da zammar kyautata rayuwarsu daga sokoto ga muhammad nasu da ƙarin bayani suna na abubakar ibrahim ali na dai 2018 na nan makaranta na samu amfani sosai na boko da na islamiyya duka yanzu izini na ashirin ina neman na talatin amina muhammad ahmad borno state zai abin da muke son muka ce su mana za su yi mana wasu kenan daga cikin yaren da matsalar boko haram ta mayar da su marayu a yankin arewa maso cin najeriya waɗanda allah ya yi wa gata da samun kulawa da inganta rayukansu a wata makaranta da wani bawan Allah Alhaji Umarun Kwabo AA ya asasa a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Yaran da adadinsu ya haura 160 haɗi da wasu marayu daga jihar Sokoto sun kwashe shekaru biyar cur suna samun kulawa a dukkanin bangarorin rayuwa kama daga neman ilimi koyon sana'o'i da kowane irin gata wanda yara masu iyaye raye ke samu kuma fiye da hakan hakan ne ma sa wasu daga cikin maga'isan yaran da kan yi tattaki daga jihohin borno da yobe zuwa sokoto kowace shekara domin ganin yadda yaran suke ke cike da nuna gamsuwa da abin da sukan gani ah, sunana musa bare ko daga jihar yobe alal hakika a can ma ana ɗaukan nauyinsu amma ai akwai bambanci da nan tun daga firamare a ɗauki nauyin mutum har zuwa university yace sunana fatima yahaya kulo shugabar kungiyar iyayen marayu na borno state to alhamdulillah fata gare mu muna son su ma su zama masu kwazo sun gama karatun sun tashi su zama masu kwazo su ma su zama masu taimakawa har ma akwai yaran da muke hira da su ya ce shi fa in ya zama ya girma ya yi karatu ya zama kamar baba jarma shi ma zai fara ɗaukar marayu daga sokoto duk da yake akwai wasu da ke daukar nauyin kula da wasu marayu a yankin na gabacin najeriya duba da yawan adadin waɗanda ba su samu irin wannan damar ba ya sa wanda ya asasa wannan makarantar ta jarma uk academy da ke sokoto ya sake tunanin karo wasu marayu za mu zauna da su malaman da suka ɗauko waɗancan ɗalibai a sake komawa mai duguri da yobe a sake ɗebo muna mata da maza daga ɗari biyu abin da yin ƙasa wannan ayyuka da ka gudana a rayuwarmu za mu ci gaba da wannan aikin ba shakka kula da rayukan marayu abu ne da ake sa ran amfani su su marayun da ma al'ummar da suke zaune a cikinta hakan ne yasa jama'ar jihohin borno da yobe bayan damar da suke da ita akan makomar marayun da ba su samu gata ba a lokaci daya suke cike da gamsuwa da yadda marayu na yankunan nasu ke ci gaba da samun gata a jihar sokoto sunana baba gana aji chairman na borno muslim forum daga maiduguri wayannan yaran da allah da ya ba su dama fiye da an tsamo da su ne an tsamo su kuma alhamdulillah ba za a kwatanta su da yadda wanda suke can gida abin nan ba a yaran da sai mu ce su kara himma su ci gaba su fitar da mu daga kunya mutum ya dau nauyin zai baka komai da komai ai sai kai ka zo na sai kai ta karatu muna fata yaran a cikin za a samu engineers da doctors da all professions yanzu haka dai hukumomi da kungiyoyi daban-daban da ma ɗaiɗaikun mutane masu hali ne ke fafutukar kula da rayukan marayu domin kyautata rayukan su ta yadda za su amfani kansu da al'ummar da suke ciki muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya in za a nan washington dc na cewa karfe 1 dare ne da minti 18 shida na safe da minti 18 a najeriya nijar kamar da chadi a ghana kuma biyar da minti 18 wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 19,31,49,60 da kuma kilohertz 1,500 a matsakaicin zango yanzu kuma ga shirin ciki da gaskiya. jama'a salamu alaikum masu raro barkan da sabon shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadin waɗanda aka zalunta yaƙi da cin hanci gadon marayu haƙoƙin ma'aikata da bankaɗo zamba cikin aminci da dai sauransu muna kan bacin yarinyar nan mai shekaru goma sha uku da ta ce malaminta na allo ya yaudare ta ya yi mata ciki ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashin gulen idan watakila mai sauraro na biyar shirye-shiryenmu da suka gabata. Muna bin diddigin zargin da ake wani malamin Islama mai suna Hussaini mai guduma jika kari. Wanda wata yarinya mareniya mai shekaru goma sha uku da haihuwa ta ba mu labarin yadda malamin ya yi amfani da wani salon yaudara har ta kai ga yana mu'amalar da masu aure kawai aka halartawa. Lamarin da ya kai ga har yarinyar ta samu juna biyu. Wadda idan aka ce mata haihu a yau babu mamaki. To sai dai shi Malam Husaini mai guduma jika kari ya ce a shirye yake je a gwada shi ta hanyar 'ya'yan halitta wato DNA don gano sahihancin cikin lokacin da shirin ciki da gaskiya ya tuntube shi. Eh abin da zan cika magana kan ba yana kotu ba tun da magana na kotu alkali ta nemi cewa tun da su sun ce ta yi ni na ce ban yi ba to a tafi dc sun zo sun ki sun ce a je shari'a a shari'ar su a kai dpp sun saboda haka an kai dpp muna expecting mu ji lokacin da duka zai zo mu ji wani adiya za yi kuma a tafi shari'a da shi. har ga Allah ban san komai a ciki wallahi. Wato dai malam na ji labari an ce a wajen tafsiri ma kana cewa shari aka yi maka. A shari ne wallahi shari ne shari ne to me evidence nasu da suka ce abin nan kawai mace ta wata ciki wata biyar ta kai kai sai ka ce kai kai ciki yana wata ɗaya na wata biyu na suke na iyayenta kuma sun ce wa gidana take karatu dai na take karatu a gidana ga dalibai na suna na tare ga kowa sai zuwa tambaye su a duba gani ai babu ne iskila a fili saboda haka ƙarya ne kawai wannan kuma an yi annabawa da suke gaba da yawa wannan bai dame ni ba ko a jikina ni ban taba jin shi ba ai na ce musu na ɗauki nauyin aje a gwada ta bari ta aihun ɗauki nauyi duka a gwada je DLA sun ki har daga wurin police sun sun dus abin da suke sun hada kai da wurin su suna don su ɓata suna na sai zo me wannan bai zama komai ba annabawa ma bata sunan su ya baci wani Allah bata ya baci kada ka nan ne bai taba damina ba wato matun da magana yanzu yana wurin DPP mu muna saurara mu ji me zai fito in ya fito ya soke duk abu da suka ce tunda sun ce shari'a suke so a je tunda ita kotu ta ce a rike ta idan ta aihu a je a gwada jinin yaro a gwada komi na dauki duk sun ce ba su yarda da wannan ba sai suna gudu menene akrama kalla su waye ne DPP din nan eh to ni ma ban san su ba su ne dai su suka gaya ma kotu magistrate court cewa su suna so police kai abin DPP ne ban sani ba saɓanin ikirarin da shi malam Hussaini ya yi na cewa ya nemi a yi gwaji amma ɓangaren yarinya sun ƙi yarda. Malamin da ya saurari takaddamar a majalisar malamai ta jihar Taraba. Malam Adamu Salihu ya yi mana ƙarin haske kan ainihin abin da ya faru a gaban majalisar. Ka ga dai jarabawa ba inda ba ta faɗawa. Yawwa amma eh, su suka yi insisting akan su na shi ita ta ce shi yayi ita wannan rabin mai kula da ita ce ita shi ya yi shi ya ce ba shi ya yi ba saboda haka me ya kamata a yi sai a je a yi DIE ne ko a je a wani test haka DNA yawa DNA eh. wannan ka an rubuta a rubuce za a je a wannan test din akwai wanda suka ce a yanzu haka din ma halin da take ciki za a iya zuwa a gwada a tabbatar cewa eh cikin nan nasa ne to amma majority sai suka ce a'a sai an haihu to shi ne yace sai aka ce to tun da in ta haifu sai ta haifu ne daga yanzu zai dau ta har sai ta haifu ne to sai shi ya amince ka haka yace kuma idan aka auna aka samu ba nashi bane to zai claiming abubuwan da ya kashe a wajen ita marayar zai claiming ko a wajen wa merikonta ko a wajen kuku eh to duka dai da dai yanzu an haɗu an hadu an ɗora masa in kuma ka za ka samu ba nashi bane to zai claiming damage eh ta masa suna da sauran a daure yarinya kenan da abin da ta haifa ko me yake sani to ya ga dai wannan shine zai fassara abin da yake nufi to aka tafi family unit sai ita rabi ta ce akwai kudaden da ta kashe ya kai dubu ishirin kafin zuwa yau saboda haka yi biya to mu mun gama mun tafi kawai sai magana ta kwaɓe aka koma gaban police commissioner police commissioner ya ce police su aikin su <clears throat> suka kama suka tsare shi to kafin an kara kawai sai na ji magana a kotu aka tafi kotu aka yi aka dawo a dawo muslim council muka ce a tun da magana tana kotu mu kuma sulhu muke mu fit da hannunmu to a nan muka tsaya brief din da na yi mashi chairman na kenan to har maganar da nake yanzu su suna insisting akan mu dawo a dawo council a zo a zauna yi sulhu na a kotu ne sai ta rubuta mana rubuce akan mu zo mu yi sulhu tunda magana tana gabanta. Malam Adamu Salihu kenan na Majalisar Malamai ta Jihar Taraba. Uwar goyon mai suna Rabi Ɗanladi ta faɗa wa cirin ciki da gaskiya irin barazanar da ta fuskanta daga wasu na ɓangaren Malam Hussaini a ƙoƙarinsu na daƙil fitowar labarin mai abin kunya ga duniya. Malama Rabi kika ce in an je wajen wasu malamai ma sai su ce a kashe maganar kawai a rufe asiri. Eh, eh don saboda yana da mutunci yana da kima gara a yi allura ma yarinya in ya so cikin ya zuba za su bani kuɗi ko nawa na ce a kashe yarinya ni ba zan yi kisa ba ba ruwa na ciki babban ciki ba zan yi kisa ba ba zan ci amana ba don saboda yarinya na amana ne a na yar makwabci na ba zan ci amana ba. Kin ce ma mutumin mutumin ukari ne ko? Eh mutumin ukari ne. Eh sunansa Malam Husaini mai guduma ukari haka sunan yake? Jika ba? Jika ba? Eh, eh faɗa mana cikakken sunan. Malam Usaini mai guduma jika ukari mai guduma. Mhm, jika ukari. Eh, eh. Kuma an ce yana da mutunci saboda haka kada a taɓa sunansa sosai. Yawwa shi babban malami ne. Shi babban malami ne kar a zubar mishi da mutunci wannan kar a zubar mishi da mutunci saboda shi babban malami ne a yi za a yi a samu yarinya a zubar mata da ciki wato idan ya ga dama ta mutu ma shi kenan ba 'ya'yansu ba kun taɓa jin wani labari a kansa irin wannan ɗabi'un a baya eh, ko a kan wannan eh. ake jin ya fara eh da suka naɗa wannan shirin da cewa ina sarrafa yan mata to polisan suka tashi suka je har ukari suka je suka yi bingice sai aka je aka ce ai halin sa ne suka sake suka yi bingice a anguwan da yake kowa ma sai ce halin sa ne duk wanda ya so ki sai ce ai halin sa ne Masu raro a nan za mu ja birki kan wannan batu tun da yanzu haka yana gaban kotu har sai hukuncin da kotu ta yanke idan Allah ya ba mu iko za mu dawo domin sanar da ku. Haka kuma filin ciki da gaskiya yana yin fatan alheri da addu'ar Allah ya sauke ta lami lafiya. Yanzu a madadin Nasir Adamu yali Kaya daga nan birnin Washington DC nisar fili hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya. To kafin mu je ga labaran duniya ta ci ga wannan sakon. To labarai a takaice. Zuwa yanzu an gano gawarki 39 a wani fili mallakar wani fasto a ƙasar Kenya, daura da gabar ruwa, wanda aka kama saboda ya cewa mabiyansa su azumi har sai sun mutu. Shugaban 'yan sandan ƙaramar hukumar Malindi, John Kimboy, ya ce har yanzu ba a sake tuno wasu kaburbura masu zurfi ba a filin na Pasto Paul McKinsey wanda aka kama a ranar 14 ga watan Afrilu saboda alaka da kungiyar asiri. tsohon shugaban ƙasar rasha dmitry medvedev ya faɗa jiya lahadi cewa idan ƙungiyar g7 ta ɗauki matakin hana fitar da kayayyaki zuwa rasha moscow za ta mayar da martani ta hanyar kawo ƙarshen yarjejeniyar jigilar hatsi da aka cimma a tekun bahar al-aswad da ke ba da damar fitar da hatsi daga ukraine ƙungiyar ƙasashe bakwai masu arzikin masana'antu na duba yiwuwar hana fitar da kayayyaki zuwa rasha gaba ɗaya kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Kyodo na Japan ya rawaito a makon da ya gabata, wanda ya ambato majiyoyi daga gwamnatin Japan. kasar Rasha dai ta sha yin barazana kawo karshen shigar yarjejeniyar hatsi da aka cimma, wacce za ta kare a ranar 18 ga watan Mayu mai zuwa. Hukumar Raya kasashe ta Amurka USAID ta tura da tawagar kwararru kan yaƙi da bala'o'i zuwa ƙasar Sudan. domin daidaita ayyukan jin kai yayin da ake gwabza fada a kasar kamar yadda shugabar usaid samanta fawa ta bayyana a jiya lahadi a cikin wata sanarwa da ta fitar fawa ta ce tawagar ba da agajin bala'in za ta fara aiki ne daga kasar kenya a matakin farko inda ta kara da cewa ƙwararru na aiki ne tare da ƙasashen duniya da abokanan hulɗa domin gano abubuwan da ake bukata da kuma kai agajin jin kai ba tare da wani haɗari ba. Wata tawagar 'yan kasuwar Indiya hamsin ta fara ziyarar kwanaki hudu a ƙasar Rasha yau Litinin ɗin nan, yayin da ƙasashen biyu ke ƙoƙarin faɗaɗa dangantakar tattalin arzikinsu da ta karu biyo bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. india da rasha dai suna tattauna kan yarjejeniyar kasuwanci ba tare da haraji ba kamar yadda ministocin kasashen biyu suka bayyana a farkon wannan makon yayin wata ziyara da mataimakin firaministan rasha denis ah, mantrov ya kai zuwa new delhi masu sauraro a mana afuwar tangar da aka ji kuma baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu wannan lokaci sai an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi bakwai kina gogon gane za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada manta duk lokacin da ake so za a iya sake sauraron wannan shirin a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Za kuma iya zuwa shafin Facebook, Twitter da Instagram domin samun labarai da dumadumin su yanzu kan a madadin shi Muhammad Hafiz Babalai da ya ta na gabatarwa. da kuma dadi balawi da haɗa mana shirin sai injiniyan mu helen ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan allah ya kai mu.